Shirin zamantakewa ne, kowa ya ya saurara, Jama'a masu sauraronmu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa na wannan mako. A shirin zamantakewa mukan zakulo masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan hanyoyin samar da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu. domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce kuma ke jan ragamar shirin. A yau shirin zamantakewa ya duba yadda al'ummomi daga ɓangarori daban-daban suka haɗa kai wurin gabatar da kokensu wa gwamnati cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Ku zo a daidai ranar 1 ga watan Agustan 2024 ne 'yan Najeriya suka yi dandazo a jihohi da dama na ƙasar don bayyana ƙorafe-ƙorafensu ga gwamnati musamman ma ta tarayya kan ta sauya wasu tsare-tsaren da ta ɗauka ta kuma aiwatar da ya kai ga hauhawar kuɗin kayayyaki kama daga abinci, wutar lantarki, man fetur da duk wani abin more rayuwa ga al'ummar ƙasar. Yayin da zanga-zangar a ranar farko ta rincaɓe a wasu jihohi, inda matasa suka ɓige da wawure dukiyar al'umma da lalata kayayyakin gwamnati, a jihohi kamar Adamawa, Taraba da Filato an gudanar da zanga-zangar cikin lumana. Hasali ma masu zanga-zangar sun gudanar da addu'o'i ne don samun masalaha ga matsalolin da al'umma ke ciki. Prophet Isa Elbuba wani shahararren malamin addinin Krista a Najeriya shi ne ya jagoranci zanga-zangar ta lumana a jihar Plateau. Wahalar da mutane suke ciki, kowane rana na tashi zan samu text message zan samu sako daga wurin mutane daga Maiduguri, mm. Bauchi, Kano, Kaduna. da ake ganin mutane suna kuka don Allah ka taimake ni daga wannan don Allah ka taimake mu da dan dubu goma mm. ko dubu biyar ko dubu ɗaya da Allah ba mu samu abinci ba domin wannan wahalar da mutane suke fuskanta mm. na je na nema fili kusan plot dari hudu da hamsin na raba ma mutane na raba musu kowa kowa da plot guda ɗaya ɗaya ɗaya domin su samu su yi gona na ba su taki na ba su iri duka yanzu muna noma tare mm. domin a samu cewa sun fita cikin damuwan da suke ciki mm. ah, mun gani cewa gwamnati sai kawai mu dinga ji cewa ai an spending billion kaza a billion kaza a an siya kaza billion kaza mm. amma talakawa suna cikin wahala ta kuma ba abin da ya sa aka zaɓi gwamnati ba ne kuma ba abin da ya sa gwamnati take cikin mulki ba na biyu domin maganar tsoro yanda ake ɗauka iyalin yadda ake ɗauka mataye da mazaje sun zama kamar a je kasuwa ne a siya kaza a zuwa yanka to haka ne ake da mutane na yi addu'a ga ubangiji Allah ubangiji Allah ya za mu yi wannan magana to ubangiji Allah ta wuri ikonsa kuwa ya yi magana ya ce to yanda za ku yi dole ne ku fita ku yi magana ku ne masu shugaban mutane ku ne kuwa kuke koyaswa mutane mutane kuma suna jin ku domin shafawar ubangiji a cikin rayuwar ku ne malamai shi ne a hakan nan shi ne na fita na ce to shi kana mm. na yi ma shugaban kasa magana ku ya ba mu alkawari cewa ga abin da za mu yi ga abin da za mu yi mun ce to tunda maganan maganan fetur din ne ta kawo damuwa mm. komai kawai ta wuce iri a kasuwa to muka ce to ya komar da tallafin mai mm. in ya komar da shi to shi kana za mu iya mu zo na mu yi magana tun arewa abubuwan da muke fuskanta ya ne za mu uh, ayyukan arewa hmm. domin mun san cewa eh ba shi ba ne? Hmm. Uh, ya zo ya samu wayannan damuwoyi a kasa amma in ka zo shugabanci dole ne ka nuna ma mutanen ka cewa eh na samu wannan damuwar a kasa hmm. amma ga abin da zan yi ga abin da zan yi dole ne mu tashi siye mu taimaki kanmu mu yan arewa mu canza lissafi. Aliyu Abdullahi da ya shiga zanga-zangar ta lumana ya ce ba tare da nuna bangaranci ba suke wannan fafutuka. Malamai da fastoci duka da wanda suke manya 'yan da Najeriya sun samu shugaban kasa ma amma har yanzu mu dinan da muke magana bai mana magana da ya kamata a ce mu mun gamsu da ita ba. saboda ana magana an tura trailer shinkafa ashirin to in ka population na mutane trailer shinkafa ashirin me zai daga baya an zo an ce an kara goma an kara biyar duk ba zai kai ba muna buƙatar abin da zai zama to all Nigeria kowa zai zo ya samu sauki ya zama to ba tare da wai wani ya samu wani bai samu ba saboda idan yanzu abin da muke so shugaban ƙasa ya yi shine ya dawo da darajar naira na farko man fetur hima ma a rage ma kuɗi a buɗe bodoji a rage haraji ba da yawa kan wasu abubuwan wutar lantarki ya yawa ya kamata ya shigon kasa ya duba mu ya ga halin da muke ciki mu talakokin nan mun zaɓe ne don ya kawo mana cigaba. amma zanga-zanga shine matakin farko da kuke ganin kamar ya kamata a yi ma ita gwamnati tun da yake ba wai wani dadewa ta yi ba tana da shekaru uku nan gaba. eh to kin san kafin a kai wannan matakin na zanga-zanga mun yi kokari ta mun yi bayani da kungiyoyi da shawarar mutane a najeriya sun kira ga shugaban kasa a duba abin nan kada kai wannan mataki to mun duba ba mu da wani zabi she wannan abin ne domin nuna fushin mu kuma nuna cewa ya kamata matsayinsa na wanda yake shugabantar mu isan cewa yanayi dan mu ne to ya kamata duba makan wannan bangare harkokin matasa da inganta wasanni a Najeriya Solomon Dalun, wanda shi ma ya jagoranci matasa suka kuma yi zanga-zangar cikin kwanciyar hankali ya kalubalanci hukumomi ne kan batun tsaro a ƙasar. Da jami'an tsaro sojojinmu na gan kun da kayan yaki irin wanda ban taba na gani ba. Kenan kuna da kayan yaki wanda za ku yaki yan iska daji. To muna ba ku bello tuji yana nan a dajin zamfara akwai yan iska suna ɓoye a daji a wajen bakwas da a wajen mangu da wajen eh, basa suna kashe mu ku shiga daji ku je ku fatattake su ashe kuna da kayan aiki haka shine an kore mu ba mu yi noma ba dole a dawo da shugabanci na kwarai a kasa mu yan Najeriya muna cewa ka dawo mana da tallafin mai kudin wutan da kun kara ku dawo mana da kudin wutan mu a inda yake mu yan Najeriya muna cewa ku tabbatar mana da tsaro a Najeriya tashin hankali abinki ne zaman lafiya abin dai sauran mahalarta zanga-zangar suka yi ta maganganun an karar da hukumomi. Sunana Emmanuel Zobmal, jama'a suna shan wahala. An cire subsidy, kudin mai ya hau, kudin abinci ya hau, an kara tarif na electricity. Ko kana ina inda kai dan Najeriya na dole ka ji zafin wannan. Amma ita gwamnati na cewa kuɗan haƙura tun da ta guda ɗaya kenan akan mulki. To ita gwamnatin don me a cikin shekara ɗaya ta cire subsidy. ai da ita ma ta saya ta bar Nigerians su dan more abin da suke kasa tukuna inda nake aiki yanzu yan makarantar ba yanzu haka suna zama a duhu ba wuta don wurin ba za su iya biyan kudin electricity ba a wata abinda da ana biyan miliyon 13 eh, miliyon yanzu an kawo miliyon 80 wai wata daya ana biya electricity bill a ina za a samu kudi a biya wannan to don me gwamnati take akan irin wannan abu a rufe makarantar kenan sunana isyaku isiyaku zubairu babban abin da ya sa muka fito zanga-zanga a wannan ƙasa tamu shine gaskiya rashin kulawa na security yana damu mu da yanayin abubuwa na rayuwa tsadan abinci da kuma wasu abubuwa suna nema su fi shine muka fito muna so mu gaya ma gwamnati cewa ta duba ta gani inda abin da ya kamata a yi a yi abin da ya kamata an daɗe da cewa a yi haƙuri a yi haƙuri kullum abin yana daɗa ci gaba shine muke kai kukanmu zuwa ga gwamnati cewa su duba mana saboda gami da abubuwan da ake ciki na rayuwa tsadar rayuwa abubuwa ba kuɗi ba wa in ka siya abu ma yanzu kafin ka je ka sai wani zai zama ma aiki shine muke kiran gwamnati ta duba mana don allah ta kawo mana sassauci Sunana Blessing Solomon. Gashi kun fito zanga-zanga me faru ne? Gaskiya mun gaji da wahala da yunwa a kasan nan. Yadda da za ka cika koshi yanzu da kyar ne. Yaran ka ba sun je sabis sun dawo ba maganan aiki. Kudi ma ba amfani kuma. Kafin ka dafa abinci ba sai ka dinga lissafi. Amma da ba haka ba ne yanzu ba kai saka cika manda ba ai wahalan ya ishe mu haka. Gara su samu da za su yi a kai. Mai fashin baki kan lamura a Najeriya Mr. Jafet Philip ya ce irin haɗin kai da aka samu tsakanin mabambantan addinai a wurin zanga-zangar abu ne da sauran sassan Najeriya ya kamata su yi koyi da shi. Ganin cewa jihar Plateau tana da tarihi na samun rikita-rikita tun 2001. in kin iya tuna cewa ana samun rikita-rikita rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya an yi faɗa na addini da na kabilanci to wannan ya nuna cewa mutanen jihar plateau sun zo wani wuri cewa sun gane cewa shi talauci bai san addini ko kabila ba shi rikici yana shafan kowa shi yasa aka haɗa kai a wurin zanga-zangan nan da aka a Old Junction lokacin sallah kristoci suka zage yan uwansu musulmi su yi sallah suka kare su lalle wannan abu ne da ya zama wato tubali na koyi ga sauran mutane a Najeriya kuma abu ne da ya kamata a ƙarfafa domin inganta zaman lafiya tsakanin addinai musamman kristoci da musulmi. Daga ƙarshe madugun 'yan zanga-zangar a jihar Plateau, Prophet Isa Elbuba ya ce za su yi ƙoƙarin ɗorawa kan zamantakewa da suka yi a wurin zanga-zangar. Duk yaran da cin Allah ya yarda an gama zan tara su duka za mu fara lecture hmm. wato za mu fara mu koyar da su abubuwan da ya kamata su yi kuma za mu nuna musu hanya yadda za su iya su taimake kansu domin su zama abin albarka ga iyayensu mm. kuma ga 'yan wansu zumuncin nan to hakan nan za mu haɗa wannan zumunci da yaddan Allah kuma za mu nuna wanda za su, za mu treni ah, nasu ta wurin noma mm. za mu treni nasu ta wurin noma wanda za mu treni nasu ta wurin wato kifi mai ake kira mm, yawwa mm. za mu koya musu mm. kowa dai zai samu sana'o'i dai kawai gaba daya eh mm. kowa zai samu abun yi wanda inda yadda ubangiji Allah in mun fara to za ki gani cewa a cikin shekara ɗaya kowane family kowane iyali za su samu abun albarka. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ne da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa sai wani mako in Allah ya kai mu da lafiya, zan zo muku da wani sabon shiri, mu huta lafiya.